umul islam na yi wa waƙa maulati sayyida khadija umul islam na yi mawaƙa maulati sayyida khadija umul islam na yi wa waƙa maulati sayyida khadija Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai ɗimbin albarka shirin waiwai adon tafiya. shiri ne da ke shiga lungu-lungu, kwararo-kwararo domin jin yadda ita wannan gwagwarmaya ta taso a tun lokutan baya. A yau tun daga garin Katsina muka yo tattaki har ya zuwa garin Daura domin samun wa'insu muhimman bayanai daga bakin malami gare mu kuma uba gare mu. Saboda haka akarmakallah, Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuhu Masha Allah. Allah shi kawata masu kallo za su so su ji sunanku insha Allah. To sunana Mustapha Muhammad eh, haihuwan karkarku amma dai yanzu insha Allah ni mazaunin garin Daura ne. Malam Mustapha to Masha Allah. To lura da yanayin yadda ita wannan harka ta taso kusan a ce kun ga jiya kun ga yau. To ko za mu so mu ji ta yaya ta yanayi ko kuma mu ce ta yaya kuka fahimci ita wannan harka. to insha Allah auzu billahi samil alim min shaitanir la'in rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin <clears throat> to insha Allah ina iya cewa abin da zan iya tunawa yanzu zuwa yanzu shine cewa na fahimci harkan nan tun wajen 1982 sakamakon ziyarar da wasu ba'arin yan uwa suka kai ban san ko suwaye bai zuwa yanzu ba zan iya tuna ko suwaye ba kuma sun je ta siffa sai na gansu da rawani da fararen kaya da sauransu katattar ɗalibai suka yi bayani to tun daga nan na ji cewa to ni wannan kiran da ake yi to ya fi mu to kuma bayan wannan da yake wani abu ya faru a secondary school ne sai muka dawo bayan an yi hutu sai muka dawo gida to cikin yawon tabligi da ake a wancan lokacin sai ya zama aka samu kuma wasu ba'arin yan uwa irin da irin wannan siffa din ban iya kiyaye hakikanin ko suwaye ba amma dai sun je da wannan siffar ina na gansu a makaranta sannan kuma na gansu a iri ɗaya sun je garin karkarku kuma alhamdulillah aka ci sa'a muka je muka saurare su suka yi bayani sai na ji bayanin da suka yi da aka yi a makaranta da kuma bayanin da aka yi a nan karkarku sai na ji duk bayanin iri ɗaya ne kiran iri ɗaya ne sai na ce to lallai wa'ancan da suka je makaranta ta yi ba su bane ma to kuma iri-irinsu ne suka zo nan to tun daga lokacin sai na ji ita wannan harkan eh, na ji ta a raina na ji ta a jikina to amma dama tun kafin lokacin wannan eh, na san ana ta yawan labaruka na gwagwarmayar imamu khomeini sai dai mu ji ko a gidajen rediyo ko a jaridu haka musamman gaskiya ta fi kowo sam yana cewa wasu 'yan shi'a a iran sun yi zanga-zanga ko yi wani malami a iran ya yi kaza ya yi kaza muna jin labaruka to har ma ta kai ga kawai idan na ga hoton imamu khomeini ko a jarida ko an yi jaridar amma na ga watan sosai na ɗauko shi na wanke shi na yanke na liƙa cikin akwatina na makaranta oh, saboda tun a lokacin ni dai labarun nake ji sai nake jin imam kuma din yamu duk da cewa ban san shi ba ban san ina yake amma dai an ce kawai malami a Iran wani lokaci a faɗi sunan shi wani lokacin kuma ba a ma faɗi kuma ce yan a suna kaza a Iran an yi kaza har aka yi lokacin da aka yi revolution ɗin wannan to tun kafin lokacin sai zama ni in na ga hoton Imam ne kawai ciro shi zanyi in a wata magazin ce ko a jarida ko a wane ne sai in je in liƙa akwati na je kawai na yana san shi da kuma kawai da na ji kwatsam da wani sai zazzaki ya bizullah kawai sai na ji <clears throat> ta yi mutum daga wani lokacin to kuma dai alhamdulillah alazim sai zama tun daga wani lokacin bari mu ce sai muka ɗauki kafa <laughs> da jiki da zuciya sai muka saka ciki to kuma ga nan dai ana ta gungurawa har zuwa yanzu insha Allah to masha Allah to da yake galiban ita kai, kusan musamman ma dai a can baya lokacin fahimtar ta akan dan fuskanci kalubale eh, ba mu san kila ko ku ta wani janibin ku kun fuskanci wani kalubale na'am gaskiya da farko babu wani kalubale <coughs> don ba zan iya manta ba abu dai wanda ya taso bayan wannan bayan fahimtar da muka yi sai akwai wata ziyarar da mali yakubu ya katsina ya kai eh, karkarku ya yi wani jawabi a masallaci to lokacin da ya je wannan jawabin duk garin aka haɗu domin da ya je sun je sun gaisa da mai gari sun gaisa da liman sun ce su masu kira ne suka zo suka yi bayani suka ce musu babu matsala aka je masallaci aka amfani da microphone na masallaci aka yi jawabi amma daga wajen masallaci to wannan jawabin da malam yakubu ya yi sai na ji kawai shikenan yanzu ita har kan na riga na ji ina ta dosa kuma me ake fata to tun daga lokacin ba mu fuskanci dai matsala ba irin wannan sai da tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi to rana saki malami akwai sai komawa <clears throat> ya yi jawabi to akwai wani malami a garin wanda ake ce malam bajimi to shi ne ya tashi ya kalubalanci shi malam yakubu cewa bai kawo ayoyin rahama ba sai ayoyin azaba kaza kaza kaza haka ake addini to sai Allah taimaka malam yakub sai ma ya karbi abun magana sai ya ce to sai karanto ayar da ya fara kawowa sai ce eh, ya tambayi mutane ya ce ya ku jama'a wannan aya ba ita na fara kawo kace eh eh ita ce ya ce to akwai magana azaba a cikin ta kace babu to wannan saddun da wannan malami ya yi inda shi kamar shi ne <clears throat> na farko na biyu bayan nan malaku ya sake komawa ya yi wani jawabi to wanda kusan ɗansa ma ya kai shi ɗan shi wannan bajimi ɗin nan eh. shi ya kai shi eh, garin don shi yana karatu a katsina shi ma kuma ya fahimci harkan ana tare da shi ana yi da shi so ina ka samu ko walima ko wani abu to sai a zo sai a yi jawabi to shi uban shi ya kalubalanci mala yakubu shi kuma dan sai kalubalanci babansa wannan barin ce shine matakin farko na farin daukan <laughs> matakai irin na matsi matsi a harka eh, to ban da wannan dai babu wata muskila a farko farko sai tafiya ta yi tafiya eh, ko waƙen 19 april ne lokacin da john madaki ya ce zai harbe malam yakubu to sai mala ya wani kasar da muke raddin gwamna mm. to wannan raddin gwamna din kasar da muka dauko shi mahaifina na da rediyo muka saka a nan kofar gida duk unguwa aka taru da gidan mu gidan mai garin ne sai aka taru sai aka ji wannan jawabi to ya caza mutane sosai gaske to sai mutum ɗaya ne bayan an gama jin kasan sai ce shi ma haka ake gwamna ai ba haka ake gwamna ba ai da kamata tun shi gwamnan ya ce ai haƙuri to kuma ya za a iya zo ya kalubalance shi kaza iri dai wannan abubuwan dai ya za a yi mutum ya a gwamnati wannan gwamnonin kaza kaza da irin waɗannan abubuwa ɗin to wannan dai kamar shi ne to tafiya ta yi tafiya tafiya ta yi tafiya to wannan saddun dai sai ta wannan malaman nan na nagari haka musamman yan izala za mu ce sai suka fara kalubalantan ita harka din suna eh, challenging din mu a wurare daban-daban mu ma jawabi ya kama sai mu mai da martani to kama kama dai ana ta tafiya haka <clears throat> sai wani lokaci shi mai garin sai ta tara malamai da daddare a farfajiyar gidanmu sai ya ce musu su gaya mai gaskiya da Allah wa'annan yaran abinda suke addini ne in addini ne kare da addini in kuma addini bane ba a gaya mai wallahi billahi zai yaki abu malam bajimi malamin fada ne sai bagat sai ya zabure ce wannan abinda suke ba addini bane ba a ce kuma kafirci ne ya kawo maganganu dai waɗanda suke har harzuka mutum suka sai har gida mai garin wannan taron sun yi shi karfe sha biyu zuwa karfe biyu na dare a farfajen gidanmu suka yi wannan aiki to tun daga nan shi mai gari sai naɗe kafafun sai suka cikin faɗa da harka da to sai matakan fara farko sai aka yi taro na masu unguwanni da muna da mai gari ɗaya na da unguwanni haka to sai aka yi taro sai aka ce to malamai sai aka ce malamai sun ce wannan da'awar da ake yi shi'a ce shi'a kuma kafirci ne saboda ka yanzu kowace unguwa mai unguwa ya kira 'yan shi'an unguwansu ya hana su su fita mana su fitar ga shi'a eh, abinda suke kewa to wannan taron da ka yi kowace unguwa sai aka wani taruka aka je aka dinga barazanoni aka yi faɗi maganganu daban-daban to mu dai a unguwanmu akwai dan uwa malam isaka tare mu unguwanmu ɗaya kenan to mu aka yi wannan taron aka tattambaye mu muka bada ansa to sai dai aka ce mana lalle lalle mu fita daga harka muka ce gaskiya mu abinda kuma muke fata a gaya mana a harkar nan me muke yi wanda ya saba ma shari'a to sai zama ba a gaya mana ba sai muke to in dai har ba a gaya mana abinda ya saba shari'a wanda muke yi to mu ba za mu iya bar harkar nan ba babu hujja ya babu hujja babu dalili to sai na ba zan manta ba lokacin mu ya ce sai ya ce kowa ya saurara duk an fada hayaniya tunda mun ce ba mu bari hmm. sai ya ce kowa ya saurara sai ya kira sunana sai ya kira sunan malam isa sai ya ce musu ya ce da mustapha da isaka mun ba shi'a mu ta riƙannensu ya ce wallahi tallahi ba bari za su yi ba ya ce kuma ko su sun sani ko ba sani ba wannan harkar da suke kira shi a ce duk da sun ki yanzu a ce amma shi a ce ko sun sani ko ba sani ba to wannan matakin a shi na ka ɗauka kowace unguwa hmm. bayan wannan sai ga ba mu fasa ba ana ta yi ana ta yi to sai kuma taki na gaba sai aka mana barazanan kwace mana mata dai ake da kiki mu suna da aure wasu ba da aure to sai aka mana wannan barazana ita kwace mata mata yi haka nan aka ce kowa duk wanda ya ba dan shi'a mata to ya kwace ta ya ba shi diya ya kwace ta shikenan sai wasu suka dauki matakan wayannan kamar dan uwa malam sadiq an kwace mishi mata shi da mai gari ce sai kuma akwai ɗan uwa mara lawal marigayi wanda ya riga ya rasu shi ma matar shi eh, eh, ɗiya ce ga ƙanin mai gari ɗin? shi ma an ƙwace mishi mata ni ma aminin babana ne matata ɗiyar aminin babana ce to su ba sun je su kwace ta ce bata biyo su to amma kamar shi mala ga bai fuskanci wannan duk da ya shi ɗayan limanci sai zama bai samu wannan barbara ɗin ba to ni ta janibi na Eh, sai aka tura kannin ita matar sai suka je suka taho da ita da karfin siya to bayan an yi sai aka ɗaya wata yar waƙi a karkarku hmm. waƙi a ce sosai aka yi wadda da ƙarshe dai ta kai mu ga tafiya eh, katsina aka zo aka kama mu a motar yan sanda aka kwashe mu aka tafi don za a yi wani program ne <clears throat> mutane gari suka ce ba za a yi ba mu kuma ce sai an yi <clears throat> to wannan sai ya jaza aka tada hayaniya haka ta sai suka gama yan sanda yan sanda sai suka zo aka tattara mu kawai sai aka washe mu aka kawo mu daura daga daura kuma sai katsina to ni yan gidana ni ina katsina ita kuma da aka kai ta gidansu da daddare wajen karfe daya na dare sai ta ɗauko ɗiyarta sumayya ita ce haifata ta farko cikin dare sai ta goya ta daga ita sai hijabin ta ba bata taho da komi ba sai ta sulalo ta biyo duhun dare sai ta taho gidan kaina da ke ga gidana ga gidan kaina duk a hade suke eh, sai je kwankwasa ma na cikin dare wajen karfe daya ta ce mai ita ga nan ta dawo wurina sai kanina ya ce ai ko shi mustapha ai yana da kasakin san sai eh. to sai ya kira kuma wani kanin na umar lawal dake shi lawal da mahaifiyar shi da mahaifiyata hmm. ya da kanwace hmm. sai ya ce mallal ce ga maryama ta gudo ta zo to yanzu ya zaa. Sai ya ce ta ba matsala sai ya je jagorance ta sai kai ta gidan malam shehu to da asuba ta yi sai suka nemi eh, sista ta suka rasa saka fara neman ta aka ta shiga gidajen yan uwa ɗaya bayan ɗaya <laughs> ana nema har karkashin gado to cikin lidin Allah da rahamarsa sai aka kai ta gidan malam shi to lokacin malam shi yana katsina amma ya gina gidansa a nan yayi aure kuma dan kayakin sister din shi suna nan sai aka boye ta karkashin gadon wannan suka je har gidan suna neman ba su ganta ba kuma tana goye da Sumayya tana jaririya eh da diya ya karama abun mamaki kwanan ta biyu a wurin amma ba ta yi kuka ba ba ta yi tari ba ba ta yi komi ba sai a shiga cikin ɗakin da take a ɗauki irin harawan nan a ba dabbobi a fita duk da wannan ƙurar suna ƙarƙashin gado <laughs> <laughs> to har muka dawo daga katsina aka ce ai eh, maryama ta gudu tana nan gidan malam shehu abuwa yanzu ya za'a karfe sha biyun dare sai aka tsara cewa aje a ɗauko ta aka tafi aka je aka ɗauko ta nan ma dai akwai abubuwan da ban mamaki da suka faru daidai kofar gidan akwai wani kendir da wasu gloves a kofar gidan ta yadda idan ka fito za a ganka kuma a lokacin patrol suke suna zagaye garin ana neman ta ina za a fita ita tana cikin karkar kuma ba gano ta ba to daidai wannan lokacin abun mamaki da aka je aka same ta kace to yanzu gashi gashi za a tafi da ke muka tawo da babur muka tsaya a dan daji daji a tawo da kasa a kafa a ɗora da kan babu sai mu gudu ah, sai wannan kindiran da aka ce kawai a fito ana fita wakin zan kawai suka dauki mutuwa kawai suka yi ba musamman ya kashe su ba yauwa sai duhu kawai ya bayyana kawai sai suka sulalo to dama mun je da babur a kan hanya tana zuwa kuma ga babur shi kenan to shi shine mun baro <laughs> karkarku kenan asalin baro karkarku kenan zuwa yanzu an fuskanci wannan wai. lalle dangane da waƙewoyi akwai waƙewoyi iri daban-daban mm. afuwan gata kafin mu iso wurin wake, waƙoƙin kila eh. ta zanubin wannan ta zanubin kamar al'ummar gari kenan eh. ba su ko daga cikin ko yan uwa da dangi ba ko akwai ƙalubalen da aka fuskanta wanda shi wannan na cikin gida ne eh lallai an fuskanci wannan ƙalubale din sosai gaske domin kamar yadda na gaya maka ai taro aka yi aka ba da umarnin cewa kowace unguwa su haɗu tunda mun ƙarƙarku kowa ya san kowa kuma kusan dangi ne mm. to sai ya zama kowanne a gidansa an takura mishi don kamar kamar ni mahaifinmu da ya ce in bar wannan abu sai na ce mishi to tun da nake taɓa saba mishi sai ce ba ka taɓa samu ya taɓa sani ya taɓa sani aiki na ƙi kai ƙarfi ce ni ba ban da matsala da kai da komi wannan abin da kuke tun da masu gari ba sa so to ku bar wannan abu sai na ce mishi to gaskiyar magana in dai har kai ban maka laifi ba kuma abin da ke ba sabon Allah bane ba masu gari ne ba sa so to sai dai ai hakuri sai ce kana nufin ba za ka bari ba A ce a'a ni ban ce ba zan bari ba in dai tunda kai ban saba maka ba kuma ban saba ma Allah ba to sai dai ai hakuri sai ce to ya bani sati ɗaya in zaba ko in zauna a gargarku ko ko in bar shiga to kaji kalubalen da ka fuskanta sati da ya cika sai ya ce a ji a tambaye ne na ce a to sai dai in barin garin zan yi zan barin garin amma ni dai <laughs> eh sai na ce musu gaskiya sai dai in zan bar musu garin to kaji da dalili kuma sai daidai lokacin akai wannan waƙiya din da sai suka haɗu su yi da asalin eh, barin garin kenan amma su kamar su su malam sadiq da dan sauki sauki amma dai su ma dai zaka ta cikin dangi dai ba a rasa wanda zai amfani da dama ta dangantaka yi ta takura ka yau ya ga maka magana gobe a ce maka kaza jibi a ce maka kaza Eh, amma dai babu wanda abin shi ya tsananta sosai gaskiya Allah shi girma malada ilahi alamin sai da yake an sha waƙoƙi wasu a cikin garin katsina ba mu san ko a cikin garin daura akwai wata waƙi da ta taɓa fuskanta ko a can ba ko ko a wannan lokaci kusa kusa eh gaskiya daura ba an fuskanci waƙiya ba waƙiya da daura ta fuskanta waƙiya karkarku ce to ita ce ne eh dan da nisa kai waƙiya a daura matar malam sadiq eh. sister shi diyar mai gari ce to tana ga cikin da nake maka tun farko an kwace ta yawa to da kwace ta can aka je aka sa ta a sarƙa aka ɗaure cikin gado zagin safe daban na yamma daban hada bugu to bayan abubuwa sun ga kamar abin ya kwaranye aka sake ta ta shiga cikin dangi ana harkoki da ita bayan kyamada da takura mm. to sai wani lokaci sai dangin na sai suka zo daura biki da suna dangi a daura to wannan zuwan da suka yi biki sai ta amfani da wannan damar sai ta sulale ta sulale sai ta gudu to ta na da labarin inda nake ina eh. tare da wani dan uwa marigayi malam haruna wanda muke haruna bekul mai gyaran keke eh. sanannen baraza mai sosai haka to muna tare da shi sai ta zo ta sami a kofar gidan ta ce ma ne ce ita ita gaskiya ta gudu ga ta ta gudu sai ce to shikenan yanzu ranar laraba ne hmm. sai muka ce to shiga ka kafin mu san me abin yi yan uwa duk an tafi kasuwar larabar daura shikenan sai mu aka gaggaya ma yan uwa cewa ai ga waje ta gudo yanzu yanzu aka ce to a shirya tafi ita kasuwa to kafin a shirya da kana su can dangi sai suka ankara ba ta na gidan biki aka ko ba zama neman ta gidan yan uwa na nan daura <laughs> eh to dama tun da an sani ina garin to mai sauki ni za a nufo to da aka zo inda nake sai suka samu labari ashe tana cikin gida gidan da gidan shi malaron dan uwa ni kuma ina kofar gida muna gyaran keke a lokacin shikenan sai su kuma sai suka je suka kyar hudun yan sanda to asalin waƙi a kenan aka je aka ci eh, yan sanda aka ko mota suka zo nan tudun wato mu ma kuma kafin su zo duk an gaggaya ma yan uwa so wurin sai <laughs> yan uwa sai suka taru a wurin yan sanda ana jefa tiya gas da harbi da wane ne dai aka kokari aka kwato ta aka kama inda aka kama sai zama na shine sanadiyar aka samu yar waƙiyar da aka yi a daura wannan jiya za da muka ɗanyi zaman firzin kusan na kwana arba'in da wani abu to dai wannan ita ce waƙe da za mu ce to ta jaza dai an yi kisa-kisai an yi ta zuwa kotu ana dawowa ƙarshe dai na san daga katsina aka samu yan uwa suka zo mala ya fito da jakashi ya zo ya ajiye a falo ya ce to wannan kes ɗin mun ga ana wasa da shi to amma yan uwa su zo idan ba a sallami kes ɗin ba to shi ma ga nan zai zo to kuma an san abin da ake dai <laughs> zai zo din to sai aka samu dandazon yan uwa sai suka zo aka mamaye kotun aka dai irin dabaru irin na harisawa da sauransu da sauransu dai aka hargitsa kotun dai ta hmm. ya mutse sosai Karshe alkalin ya ba da haƙuri da ya ba da haƙuri sai ya zo yanke hukuncin cewa wannan matar da aka ana karan cewa mun ɗauko ta da ƙarfi mun sa ta a gida ba da san ranta ba to yanzu ya gano da san ranta ta zo so ba mu laifi ba to sai aka sallame wannan kis ɗin aka yi muzahara a cikin garin daula da sauran wani dina cikin kamar ita ce dai babbar wani waki a daula mu ce an yi a daula eh gaskiya mu gana insha Allah kuma kila ko a zaman sal na dai san ba za a isa kuntutawa ba dai kila ko ta zanubin jami'an tsaro eh to gaskiya zaman sal da muka yi a daura ba mu da matsala ba mu samu matsala ba Eh, sai dai da ke dama da suka aje mu asali ɗin daura ƙarshe sun kai mu katsina ne to a nan katsina muka yi yan kwanaki hudu zuwa biyar haka bayan nan sai aka ce to ai a daura aka kes ɗin saboda ka turo kes ɗin daura to shine baka su ne aka maido da kes ɗin daura kuma dama daga sel in aka je kotu sai prison to sai zama prison muka shiga amma lalle prison ba mu samu wata matsala ta zo a gani ba. To eh. kila ko dangane da waƙi'o'i da suka faru musamman a cikin garin Katsina Ba mu san ko akwai wanda suka ritsa da ku ko kuma akwai wanda kuke da tabbaci da su. Alali an ritsa da mawaƙiyoyi da aka yi kaɗan kamar 19 April ɗin nan da dawowar Malam Yakubu da abubuwa duk da mu ake. Don gaskiya kamar mun ɗauki katsina da kasan hatalin duk farko duk sati mukan je talin katsina. Duk sati. In ba mu je litinin ba mun je na alhamis. Hmm. Akwai wani brother Malam Muhammad yana da mota da kuma wani brother amma shi yanzu yana dan hutawa haka Abdulhadi hmm. shi ma yana da mota. to sai dauki sistocin da muke da su da wannan kawai sai mu tafi ta alim katsina to sai zama wannan ya sanya sai zama duk abubuwan da ake a katsina tare da mu ake yi. to har na 19 april to an yi da mu wannan waƙiya amma dai sai zama ba kama mu ba amma dai dan a gas kawai <laughs> na san lokaci a lungun lungun markatsin a lokacin kafin ma da wannan markatsin akwai lokacin da muka je muka zauna a wurin yan sanda suka kawo hari aka dinga dankara tiya gas harisawa na takabir yan sanda na tiya gas aka yi ta abubuwa dai to wannan dai ita ta ritsa da mu to amma dai karshe dai ba a kama amma dai an kama akwai lokacin da aka kama malam abba eh, mai aduwa hmm. akwai malam sa'idu da wasu barin yan uwana mace su haka to su sun dan zauna a sel eh, a hamma dama da an je dan sanda kuma ɗaya bisa tafi prison to sai zama wannan eh, akwai waki wanda suka ritsa da mu gaskiya to sun sun dan yi wannan prison din da aka dan kai su kotu wasu wata uku wasu wata biyu ko ne dai ya danganta to kuma ba su daɗe ba dai sai suka fito aka zo aka ci gaba da abin da ake hmm. to a kar makalla kusan daga na biyan ƙarshe da yake na ji kun yi maganar kusan ko duk sati kukan zuwa ta'alim eh. a garin katsina so hakan sai dan tuna mani da wacce magana da muka danyi da shi shahidi na nan garin eh. salahuddin eh. sai yake ce man kusan juma'a yakan zuwa free ba na nan a cikin garin katsina kuma dai gashi allah ya azurta shi da shahada da babban rabo da gaske ba mu san ko akwai wani abu da za ku dan faɗi dangane da shi ba shi malam salahu malam salahu eh lalle alhamdulillah malam salahu matashi ne haihuwa cikin harka ne <laughs> haihuwa a harka aka haife su tunda na san mahaifiyarsa da mahaifiyar shahid eh, sule abin nan eh, wannan tunamin sunan shi yusuf to duk harka aka haife su don shi yusuf asalin haihuwar shi ma lokacin da ni da mahaifinsa muna firzin. aka zo aka ce sai ɗin ta haihu shi kenan sai ya ce to a sama ɗan yusuf ma'ana na mazaunin kurkuku mazaunin firzin. Eh, sai zama sahibu su jini shi ne asalin a sama su suna yusuf to kuma shi ma sai Allah ya bashi kyautan shahada din to sai zama ta so wasu dai a cikin harkar suka taso to kaga su ne yan fudiya su ne komi so lalle ba su da wata magana da za a ce eh, sun shafi yarinta irin jahiliya babu ita kuma alhamdulillah azin sun samu tarbiyya irin ta harka din dake kullun ana tare so su ne eh, ɗaliban makaranta kuma su ne dai matasan harka din tun a lokacin suna ƙanana cikin harkan suka rayu kuma ɗabi'unsu dai alhamdulillah zai an san dai dan dan baraza gwargwado in dai ba jarawa aka samu ba to ba za a ce wani abu ya same shi ba na ko rashin tarbiyya ko wani kama da wannan sannan kuma daidai lokacin da shahada ta zo sun tasa sosai gaske ko ba lura ba don lalle mahaifinsa na ji muna magana da shi ya ce mishi shi salatin nan gab da shahadarsa yadda kan kamar ya sani sai ya zama ya fi kyautata masa a cikin yara daidai lokacin da shahada ta zo eh, watanni ko mace kusan ribin shekara sai ya zama hankalinsa ya dawo wajen mahaifinsa da gudunmowa da wane ne ɗabi'unsa suka ƙara ninninka hmm. kwatsam da aka yi tafka waƙiya sai aka ce aisalam ya samu shahada sai muka ce to ba mamaki to shi ma malam yusuf ɗin haka nan yusuf suleiman shi ma lalle ɗabi'un yana da yaro ne mai yawan sallah akwai sallah da zikirori karatun qur'ani da sauransu daga yana da wannan ɗabi'un sun aka ce mutum da ya shahada da ya shahada sai ka tunanin ɗabi'unsa sai ga dama da ya akwai abubuwan da ya tsayu da su gwargwadon iyawa gaskiya eh alhamdulillah masha Allah Allah ya shige mana gaba illahi Allah daga karshe zamu so ku dan yi min matasa namu musamman yamu yamu a irin wannan lokacin <laughs> eh. da yake in aka yi lura kamar mun dar abubuwan da aka faru da su kusan tun baya can akwai yawan ma'amala da akwai shakuwa zan ce da akwai yan uwantaka kuma mujahada dai da sauran akwai abubuwa da dama wanda wa iyaz billahi yanzu kamar mun dan yi rauni kuma kila amma mun rinka ganin ko mu muka iya matasa yanzu mu rinka ganin kamar su wa'annan na baya da suka taso ba komi suka iya ba wayo da sauransu mm, to wani kira za ku dan yi wa matasa domin hankalin mu ya ƙara dawowa akan akan ita wannan harka to alhamdulillah alazim kira sai dai a maimaita abin da ɗan abin nan ta harkan kamar yadda aka sani da ni daga fahimtar harka ɗin sai ya zama da wuya a yi ikima ko a yi muktamar ban samu zuwa ba ko Zariya. ko Zariya, don ina ji kan je Zariya a shekara kusan sau nawa hmm. mun biski ijtima'o'in da ake yi na farko farko wanda ake shagaltuwa da ibadoji da sallar dare da sauransu da sauransu hmm. wannan ɗan watakar da ka faɗa yadda har abin ba mamaki ke bamu idan muka je aka taru a gama abin da ake yi to wasu sukan dan bunta masu cewa su su ba su da kuɗin mota kaza kaza to idan aka samu aka tattauna nan bayanan to akan ce yan uwa kowa ya zo idan kowa zai ce kowa fiddo abin da ke ajiyar ajiyun sai ya zo <clears throat> kowa idan aka tattara in fakin sai a ɗauka sai a ce ina za ka yi ce wannan bauchi wannan katsina wannan kaza nawa ne kuɗin mota sai a ba mutum kuma abun mamaki sai a ba kowa kuɗin mota sai su rage kuma kuma idan suka rage ba mai da mutane kuɗin su ya ce to nan a haɗu a yi tima ta gaba <laughs> yan wanda kuma lalle ana riba na kuka ne yan wantaka kuma wai ka yadda wani abu wai wani ya ɗauka dan na san akwai wata daura da muka je Zariya wata naira ashirin satin mu biyu amma sai dai ɗari biyu sai dai in masu shara aka zo ɗauke ta ka sai a share wurin sai a maida ta ajiye sati mu biyu a wurin sai dai iska sai ka ta tanya ka ta tanya kowa bai iya daukan ta so da yake ba sa bane gaskiya go <laughs> ba zura ba so akwai amana sosai gaske kuma yan uwantaka da soyayyen juna gaskiyar magana akwai wata ijtima da aka taɓa yi a Zariya a biyu aka samu ƙarancin abubuwa sai zama tun ana cewa mutum biyar a tire ɗaya dan wani kunu kunu eh. haka da ana mutum goma wani lokaci idan ka je kan kai haka hannunka abin ya kare sau da yawan mutane <clears throat> amma abin mamaki ba ka ganin rakin mutane ba ka ganin rakin yan sam sam ko ba ɗora ba sai zama wannan abin da misali yin labarin da ke bada irin na sahabban manzo su ala'an kaunar juna da wane ne da tausayawa ba ribibi a shiga mota ba a yi kuma kowa haihai yake ya biya ma ɗan uwansa mota misali aka ce lokacin abubuwa da sauki hmm. idan aka ce za a je daga masallaci za a je wani wuri ta kama ko za a program cikin gari to eh, kuma wanda suka je ito za su je to za ka cewa kowa sauri yake yi sauri mai mota nano ne kuɗin mota mu mu kaza ne kawai sai sauri sai biya da ka miƙa ce ayan biya sai kuma ka kuma waye biya kuma ɓoye kansa yake ba zai ma bayyana kansa ba ma so yake dama zagaye ga direban ya biya kuɗin ya je ɓoye kansa kuma kila ma ya zama shine na ƙarshen shiga mota hmm. dan na sa akwai lokacin da in za a shiga mota a Zariya. direbobi haka gara suke a bismillah a bismillah a bismillah kowa bai so ya riga wani kowa na fifita dan uwansa saboda shi har direbobi lokacin da ce malam in malamai in ba tafiya za ku yi ba ku mu tafiya za mu to shi kinan aka wannan sai mu ce a bismillah eh, sai wani sadaukar sai ya shiga gaba sai a shiga to shi ne sai ƴan wasu na ta shiga suna ta shiga saboda kowa yana jin cewa ya gummace rayuwar dan uwan shi da shi to wannan ƴan wataka ta taimaka sosai gaske to kaga yanzu abinda zamu ce matasan yanzu ehm, su bibi baya gaskiyar magana ba mu sani ba yawa ne gazawar mu iyayen ne me ke faruwa me ke faruwa sai ya zama yanzu wannan tarbiyyar da ake da afi sabila babu ita tunda yanzu ce ce ku ce sai gunguma fitintunu wayewa da sauransu na'am tabbas akwai wasu abubuwa akwai hannayen jahiliya a ciki amma wasu kamar misalin rashin tarbiyya irin ta ibada da sauransu duk da har nan din ma jahili ta shigo mutum zai zo ya ce maka tashi tashi ce sai ke sallah sai ya ce wai shi zahara ya zo <laughs> ba wai muzahara ya zo ba sallah ba muna ta fama da su ana ta fama sai mutum ya ce wai shi muzahara ya zo ko su trogul ya zo ko dai wani mai kamata irin wannan dai wai shi ba sallah ya zo ba wai ta kaza ya fi kaza kaza ya fi kaza to in kaza ya fi kaza ai ba ci duk ko da an ce wani kaza ya fi kaza ai ba nufin wannan kaza baka bashi <coughs> ko ba lura ba to kaga wannan shine abin da ya kamata matasan su duba su gani sannan harka ce ta neman yardan Allah hmm. wani abu da ake yi na zahiri al'ada ce kawai ta rayuwar duniya <clears throat> misali ko ko da hata da gine-ginen da muke ba wai su ne hadafin ba ko ba dorar ba da wasu abubuwan da muke ta kokarin mu mallaka harkan zai taimaka gudanar da harkan ba su bane harkan harkan shine ruhi yayi kyau zuciya ta tsafta a samu yardan Allah subhanahu wataala shine hadafin harka. ko da kaga mutum yana wata hidima ko yana wani aiki ko ana wani abu to zaka cewa lalle a fatan shine a samu yardan Allah subhanahu wataala to kuma ba zai yiwu ba lalle sai da damfarwa da Allah damfarwa da Allah kuma bai yi sai da ibada domin ita ibada ce wasila tsakanin mutum da Allah subhanahu wataala to dole ita ce za ta taimaka hatta sabati a harkan sai kana ibada dan na san mu da ake ce mai lalatu tarbiyya idan aka je aka yi lalatu tarbiyya ko aka yi ijtima ko an ne ne mutum da kuskure zai faru wani dare bai yi sallah ba to in ya tashi da safe sai ya rama sallah kuma sai ya dinga ciwo kuma sai ya gama ɗan wasu ya jiyan kaza ya sanya ban iya tashi ba da Allah roƙan mai Allah kada Allah ya sake maimaita irin wannan a dare yayi <coughs> mutum ya kwanta tun daga tun daga bacci har asuba brother za ba ta yi sallah gaskiya ba zai yi ba dama alhamis da litinin dama wannan kowa azumi yake da ko na musamman da sauransu da sauransu to wannan na tabbatar ya taimaka ma yan uwa wajen jure ma jarabawoyi mm-hmm. da aka yi fama da su tsakanin su yan uwa din da jahiliya da gargajiya din da ma gidan da ma duk wannan ce ka fuskanci matsala to babu abin da ba su bata irin ibada din nan takan taimaka ruhin mutum ya dakewa ko da an mai barazana ko an mai kaza ya ƙi yin saranda to amma yanzu lalle kam sai dai a hankali su ya kamata matasan su fahimci eh, me ya kamata shine cewa ba harka ba ta eh, bajinta ko ta nuna me ake cewa show mm. ko wani mai kama da irin wannan harka ta neman yardan Allah subhanahu wataala to kuma lazim ba ta samuwa sai da ibada ba wani abin da zai hana ibada a yanzu gashi muna katun ashura ko ana waƙiyan ashura imam ya ce a tsaida a yi ai sallah hmm. ko ba lura ba to idan har ba a ɗauke sallah a yayin da ake yaƙi fi sabilillahi ba to ina za a dauke mutum sallah ko ba lura ba ibadoji dinnan nan zikirorin nan karatun alƙur'ani wani abu ne wanda ya zama kullum da'iman haka za ka su imam Khomeini su sai zazzake bizallah suna ta bayani ba wani dalilin da zai sani mutum ya yi wayannan abubuwa din to kaga matasan ya kamata su fahimci wannan fatan dai Allah dai ya karfafa zakata insha Allah ajibi ya ilahi saboda haka wannan gare mu matasa mun dai ji yadda aka faro kuma mun ji shawarwari masu albarka saboda haka sai mu auna kanmu kowa shi ya san ainihin kanshi hmm. sai ka auna kanka ka gani shi yadda abin da kake Al'amurka daidai ne haka ya kamata to wannan ya rage gare ka ko ba komi ka zamo na kirki shine kake taimakon jagora a hmm. cikin wannan harkai saɓanin haka wa iyaz billahi cutar da shi ne saboda haka akar makalla za mu so ku yi kwana da masu saurari. mun gode mun gode sosai to insha Allah razi mu masu kallon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma channel din Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya karfafa gwiwa sanya albarka Allah sanya aiki ya zama yardaje karɓaɓɓe a wurin Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah to masha Allah nan muka kawo ƙarshen shirin namu waiwaye adon tafiya saboda ka ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha mu. ta UG Channel TV idan yanzu ne farkon shigowarka za ku iya danna mana subscribe ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zaran an ɗora wani saƙo to za mu iya za ku iya sanarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu